كثيرة إلى أنك رحمك ورسولك za ta dawo ba addu'a ya kamata mu gaba da yi mata ba ni na sani ba za su dawo ba na sani umma ba za ta dawo ba amma ba zan taɓa daina irin wannan kukan da nake yi ba na tunawa da su musamman idan na tuna da irin wahalhalu da ɗawainiya da suka dinga yi da ni tun ina ɗan ƙarami na kowace uwa tana wahala akan 'ya'yanta kuma haka kowa yake haƙuri idan ya rasa ta na zauna tare da umma shekaru masu tsawo muka yi ta wahala ta ta ɗawainiya da amma alhamdulillah yanzu gashi na samu rufin asiri da jin daɗi umma ba ta na rayuwar ta ba ta kai ba na so a ce ta kai uwar haka ima in samu in kyautata mata don ta ji daɗi yaranta sarki lokacin da umar ta kiraye ba ta da buri ta ga kamar Allah ya maka ɗaukaka kuma a yanzu ma duk da ba ta raye ka cika burinta tunda ka zama abin da take so ka zama Allah Allah ya Allah Allah ka kai rahama cikin kabarinsu Allah ka ƙetare kurakuransu Allah in lokacin ya zo Allah ka samu jika da imani albarkar biyan halitta Allah ka yafe mu lokacin da Allah ka samu cika da ba. likita ya aka ji da jama'a alhamdulillah Allah ya kara jagoranci Allah ya na ce likita kamar yadda aka saba a halin da ake ciki yanzu akwai wani mara lafiya da yake bukatar taimako eh to a yanzu duk patients da muke da su ba wanda yake da buƙatar tallafi yanzu amma dai ina ganin da dan kwana biyu kamar yadda aka saba idan aka samu tun Allah da sai in maka magana idan Allah ya sa an samu to da Allah a yi musu duk abin da ya dace ko mace ko namiji ko da ban zo ba a yi komai in so a shigar cikin fayil ɗin na zo sai ba da komai to madalla insha Allah za a yi haka to na gode sosai eh. likita zan koma Aujat, baka da zuwa. Zo zo zo mala audu, ina za ka? Ah, Wannan ai ba kayan nauyi ba ne, ni ma zan iya rikewa. Mm. To Allah ya ce Yazu Alhaji Buhari ya zo. Na'am na'am na'am. Eh same ka ba ya ce kuma ya nemi ka ko bi samu bane ko ya aka ni shi ne da mun sani. Ah, shi dai ya zo sa harkokinsa amma ni ai ba na kashe waya kafin kowa sani. ba zai wuce minti goma zan fito ba to a wanke motar nan to da Allah shi kuma to lafiya sun baka abinci a ba matsala ka tabbata wallahi yau halle mu ta bani <laughs> ai ja kare lala ai mahajiya godiya jiya ta aika min da tura manzan nuwa to zo ga na gudun mu ba zai duration ne ba zai kai ba ko eh. Allah saka da kai Allah saka da kai na gode na bakwai alaikum salam san da zuwa Yeah, yeah, yeah. Ya gajiya? Ina Hafsa. Hafsa kuma? Allah ba su shigo gidan nan ba. Ta ce da yau za su zo, amma har yanzu ba ta zo ba. Ta mun waya ta ce min za su zo gidan ba Kuma daga lokacin ta bugu ma ya ce a ce ba tana gidan ba. To ko sun wuce gidan goggo? To kai kamfanin mun ka je. Dati, yaushe ka ta da waka kai ni ta. ba ku da wani aiki kawai sai dai ku je ku riga zama a zurar kuna cin indomi kuna zaro zance kuna munafuncin mutane wannan ba daidai bane ba ƙarya kake yi munafiki da tsofaffin nan ne marasa galihu don ba ta da wanda zai taimake ta likita yanzu menene abin yi nawa ne ake bukata haka ne to amma yanzu ba zan iya ce maka ga abin da ake bukata ta mai ba saboda yanzu aka kawo ta muna bincike to shi lokacin da gama bincike da irin matsalar da jikinta da sauransu to shi ne za mu san cewa nawa ne za a shi duk wannan kare zama da damuwa ko nawa ake bukata a kula da ita ni a sa account ina zan biya wallahi kai ka sani zan iya ganin ta kwarai da gaske tana ɗakin masu jinya bismillah sannu ya Alhaji Kabir. Ita ce nake maka maganarta. Allah sarki. Tona gode likita. Sannu ina. Kai ne Kabiru? Ni ne Kabiru mama. Kai ne kake kira na da inna? A ina ai duk wata mace mai shekaru kwatankwacin naki ta cancanci a kirata da suna inna. Ai girmamawa ce, karamci ne. ban taɓa tunanin akwai wani lokaci da za a sake kirana da wannan sunan ba don haka ka kira ni da suna na talatu kawai ha wallahi allah ni ba zan iya ba inna ba zan taɓa iya kiranki da sunanki ba ko ba komai darajar ki da kima ki dole an kalle ki a matsayin mahaifiya ubangiji allah ya baki lafiya allah ya sa ka fara yau, allah ya sa ka fara yau. zan koma inna allah ya baki lafiya allah ya baki lafiya san zai miki amfani awwawa wa ah, bismillah karbi mama mama lafiya kike kuka ashe akwai wanda zai taimaka mu ashe har yanzu An samu wanda zai taimaka min. Me yasa kake so kake so ka taimaka min? Ha mama. Mama wajibi ne a kaina in taimaka wanda suke buƙatar taimako. Musamman musamman mace irin kyau da za ta amsa sunanta uwa. Wa'yansu ‘ya'yan ba sa iya taimakawa iyayensu, ba sa kula da su, amma kai ka yi sa'a. kana kula da wanda ma ba su suka haife ka ba. To ai mama duk mutumin da bai kula da na gaba da shi bai kula da iyayensa bai san darajar kansa ba ma kuma bai san inda sakamakonsa zai kasance ba. Uwa a koda wani lokaci ai uwa ce ko da ba ita ta tsuguna ta haife ka ba. Haka ne. Na gode. Allah maka albarka. Allah maka albarka. Amin mama. To, mama ki kara ayaban mana. Ba ka gajiya da ɗaukar ɗawainiyata kan halin da nake ciki har yanzu. Kabiru, ina son ka zama mai jajircewa da neman abin kanka. To, umma yanzu wace ɗawainiyar ki ce za ta wahalar da ni? Ni ban taɓa ɗaukan ɗawainiyar ki a matsayin wata damuwa a gare ni. duk faɗawainiyar da zan miki bai kai kashi ɗaya cikin ɗari na ɗawainiyar da kika yi da ni ina yaro ba. Duk da haka, ina mai ƙarfafa maka gwiwa da ka tashi ka nemi abin rufin asirin kanka. Ina fatan Allah ya taimaka maka da abin da ka dafa ya zama alheri. Allah ya maka albarka. Amin. To karɓa yawan ko ɗan kaɗan kici. Abin da kake min Allah ya baka wa'anda za su maka fiye da nawa. Amin. Amin. Amin. wai na Allah shi zaka daina daga hankalinka akan duk wata magana ta shafi umma ya kamata ka zama mai haƙuri da juriya akan rashin ta zan yi kokari in yi kamar yadda kika umarce ni insha Allah alhamdulillah mu ji dani in zuba maka abincinka Na san ba ki jin wa ko? Yawa bibi. Abban ima? Mm-hmm. Wai har yanzu baka fara cin komai ba. Ba za ka daina yin tunanin nan naka ba ko? Wallahi ba wannan tunanin da kike nufin shi nake yi ba. Wata mata ce aka kawo ta asibitin dr bashir wallahi tana cikin wani mawuyacin hali tana neman taimako wata mata me ba da ita wallahi sun ce wai mota ce ta bige ta kuma matan nan a bincikensu ya nuna ba ta da kowa kusan ma ta fidda rai da duk wani jin daɗi na duniya saboda ba ta da kowa abu iman ai wannan ai ba sabon abu ne a wajenka na san ka sha haɗuwa da mutanen da suka fi wannan matar matsala da damuwa kuma ka taimaka musu duk lokacin da na je na kalli wannan mata sai zuciyarta ta dinga nuna mu ai ina kallon fuskar mahaifiyata ne ta yi juyayen rabuwa da umma shi ya fi ƙarfi a zuciyarka shi yasa duk abin da yake kama da ita yake tasiri a ranka wato sai ba ina so in taimaki wannan mata mutukar taimako kuma ina so in taimaki ta yadda za ta ji a ranta kamar ɗin da ta haifa ne yake taimakonta shi yasa duk wani abu mai kama da ita yake tasiri a ranka Mama? Ya ƙarfin jiki mama? Alhamdulillah. Mai na ne? Lafiya na. Lafiya a jikin. ki ya yi sauki. So ba wanda dama kamar da na miki alkawari a baya zan zo da iyali na ki gamsu. Allah sarki. ita ce uwar gidana. To Allah sarki. Sunanta Nusaiba. Allah sarki sannu. Yau sannu illa. Yawwa. Na yi Lafiya lau. Ya jikin? A alhamdulillah. Ya kara lafiya. Ki ya yi sauki. Da kuma ƴata Iman. Iman. Zo eh. Ah, Iman yau dai na cika alkawari yau ga ki ga kakarki shi kenan? walla ga kaka kuwa hmm. ni ce kakarki ko wallahi kullum takura mishi take wasu ya kai ta gurin kakanta ah, sai ya kai ta gurin kakarta haka kullum take gaya mishi kuma kakar rasu ayya <laughs> ashe mahaifiyarka ta rasu layi na yau shi kimanin shekara duk yana rabuwa da mahaifiyarta. Allahu akbar. Allah ya jikanta. Amin. A gafarta mata da shi. Sarki. Kada ah. ji kabir. Sannan mu dai. <laughs> Ka ce da gidan dai gaba daya. Lafiya kala. Sannan mu dai. Sannu dakta. Eh, sannu ya jikin naki. Alhamdulillah na samu sauki. To alhamdulillah. Allah ya ƙara sauki. Amin. wannan iman ne? wallahi iman ce a'a ce ya hige ba ki gaida kurba lafiya lafiya kai sanda sanda to masha Allah um, ina sakamakon da muka yi ya nuna mana cewa kin samu lafiya to alhamdulillah da haka yanzu mun sallame ki zaki iya zuwa ki gida ki huta in ya so bayan kwana biyu kuma sai ki dawo mu sake duba jikin Allah ya godiya nake ya to Allah ya to kabi na gode sai ka fito insha Allah <laughs> thank you so much mama ya likita ya zo ya faɗi abin da ya kamata mai farin ciki saboda Allah ki zo kuma kina kuka ai abin farin ciki ne mama ba wai sallama ta ce sa nake kuka ba ina kuka ne idan na bar asibitin nan ban san inda zani ba kuma a cikin lokacin nan ka bani kulawa ba abin da ka yi min ba tamkar ka fiye min mutum dubu ya'ya dubu ka fi min su ba kulawar da baka bani ba inna idan na fahimce ki kina nufin idan aka sallame ki ba inda zaki je kamar ba ki da dangi ne ba ina cikin gajiyayyun mutane waɗanda ba su da galihu a rayuwa saboda haka gara a banna asibitin nan karasa rayuwata amma mama bai kamata ki faɗa haka ba mama ni ɗa ne a gurin ki wannan iyali na ne dukkan su ƴaƴanki ne kuma ina da inda zan iya aje ki na za ki koma daga nan ki tashi na za ki koma mama ki haƙuri ina kin ga inda Allah ya azurta mu muke rayuwa daidai gurgudu kuma ina ina roƙonki da ki sa a ranki cewa mu da ke mun zama zuri'a guda kuma da yardar Allah da yardar Allah za mu kyautata miki daidai iya iyawar mu abinda nake so da ke shine nan gidana ne ki saki jikinki ba kya buƙatar neman izinin kowa wai don zaki wani abu. Kabiru, ba cancanci da zama haka ba a wannan gida. Abin da ya kamata in zama a gidan nan ma'aikaciya, in ɗan dinga muku aikace-aikace, ɗan share-share da ɗan wanke-wanke da goge-goge. shine matsayin da ya kamata in zama a cikin gidan nan. Ina matsayin kowace uwa shine ta sami kulawa da kyautatawa a wurin ɗanta alal hakika ke dai a gidan nan uwa ce kuma daidai gwargwado za mu kyautata miki daidai iyawarmu da yardar Allah ke dai abin muke roƙonki mu ma ki kalle mu a matsayin 'ya'yanki kabiru ka yi saurin amince mu kaga baka san daga inda nake ba baka san daga inda na taho ba ka tsinto ni ne kuma na ka tsinto ni shikenan nan da nan sai ka amince da ni ka sa ni a jiki in zama yar uwarku kabiru abin abin dubawa ne na shi zumunci ba sai lalle dan uwanka ba hasali ma zumunci ne idan ya yi ƙarfi yake da kiɗa ka jawo mutum ko a ina ne zama dan uwanka ne dai a yadda nake kallon ki ina kallon ki ne a matsayin uwa wacce ta haife ni kuma ina roƙon ki dan Allah ki kalle ni a matsayin wacce ta haife ni Kabiru na gode Allah shi albarka Allah kuma ya ji mahaifiyarka Amin amin Allah ya gafarta mata Na gode Nusaiba mm-hmm. Abin da nake so da ke shine ina son ki kyautatawa wa inna ki mutunta ta ki kula da ita kamar yadda za ki kula da uwar da ta haife ni ba na son daidai da rana guda in na ta ji a ranta ba ita ta haife ni don Allah insha Allah na maka alƙawari duk yanda kake so in haka zai Allah ya miki albarka da na gode ina na gode na gode Allah shi albarka na gode <coughs> alaikum. zuwa. nan. Hafsa. Allah. Ta watan Abuja. Kai kai kai kai kai. Abuja ya karbe ki. To, watan ki ɗaya fa Abuja yanzu. <laughs> Ya su kawo. Lafiyar su kalau. Sarki Hafsat wallahi da bi su dinki. Ba hira ba ba Ikon Allah. Mm, ina? <laughs> Wannan ɗanwar Kabiru, Kabiru ne. A haba. Wallahi a gidan nan take zaune. Ta je hutu a guje gidan kawun. Allah sarki ya kika baro su. To amma kin san wani abu amma jiya fa kika ce mu za ki zo gidan nan. <laughs> Ki bari kawai. Na gama shiri zan fito kenan. Kawai sai kawu Salisu ya ce min wai in jira shi. Ya ce zai ban sakon kama yayi Kabir. Na ta jiran shi bai dawo ba. Har sai dare shi yasa kika ga na ƙara kwana. <laughs> Kiri kiri hali ne dai irin na 'yan mata. ki shiga daga ciki kai an cike dai wallahi da dakin fiye sa ido wallahi to ai gaskiya ne gaskiya abujan nan yayi to ko ni ma ya da ki zan bari ne je abujan nan dai na kin ganda take inda take sheki ashe ta ba kanwar kabirin ce eh wallahi kanwar kabiru ce yar autan su kenan ita ce wanda mahaifiyar su ta rasu ta batta a hannu Allah ya Allah kanta a takaice da ita ce karamar su kuma ta ce autar su Ya hafsa kya da matsala wallahi. kullum sai a miki nasiha akan rowa sai ki tafiya nisan duniya ki dawo ki kulla jakakki a ɗaki wai tsaraba ma sai an roƙe ki to mun roƙa ba mu tsaraba ko mm. ga ina ma tana bukata to aini ko tsinke ban shigo da shi garin nan ba saboda inda na tafi haka na dawo me kika ce ko me biki zo da shi ba ko tsinke tabbi wallahi ƙarya kike ki tafiya wata ɗaya ki a waje ba ki kawo mana tsaraba gidan nan ba ai sai dai ki koma ki kawo mana tsaraban mu wallahi wa yake ta tsaraba kin san kawo kuwa masifaffan takura ko kofar gida zaka daika sai ka sa mayafi katu sannan ga safa sannan har da wani lullaba fuska ton <laughs> ban da abin ki hafsa haka dan bai bi miki mutunci ba <laughs> ina haka ne amma shi kan takurar tashi tayi yawa ne kin ga fa ina zuwa gidan nan da ya karɓa wayata ko kira na aka yi sai ya ga wane ne sannan ya miƙo min wayar dakata daya dole ne ya takura miki saboda din ya ki ba kafan zama waje daya bane yau ki ka mishi Musa gobe ki ka mishi James gata ki ka mishi Umaru jibi ki ka mishi Sadiq mawakaci ne shi kaman ke dole ne ya kafa miki doka kuma dole sai kin bi doka ba ai ya ga miki dai ba ya mun da mun ki ki mun da mun da aure kun daga Musa yana son ki to yayi kuma Musa Musa abokin nan da muke zuwa gurin aiki tare Ni wallahi ba na son Musa. To shi kenan a aje zancen Musa a gefe ga abokina Abubakar Sadiku. Kai Abubakar Sadiku? A'a ni gaskiya ba na son shi. Me aibinsa? Mutumin nan fa shi yake kaunaki. Ke ce fa ba ki kaunarsa. Tun da yana kaunaki har yanzu ki haƙura ki kaunace shi mana. Saboda shi maraya ne. Bai da uwa bai da uba duk sun mutu. A ah, ban da ke hafsa. don uwa da uwa sun mutu sai zama aibu ni da ke zuwa marayu bane ina iyayen suke so nake in auri wacce mahaifiyar shi take a raye domin in ba ta kulawa ta ɗauke ni tamkar 'yarta saboda ta maye gurbin mahaifiyata da ta rasu ci gaskiya tun da muka fara cin abincin nan ina tana raha ana nishaɗi ana kuma amma ni yadda na fahimta maganar da hafsa ta yi shi ya taɓa ta to ai ni ban wata magana da za ta taɓa ina a nan ko kusan shi shopping din? Wallahi ina so dan dan yi dan aikace aikacen ne ma dai hakan dan motsa jiki na. A'a ina. Kin ga ko idan ya Kabir ya zo ya ganki kina mopping din da kanki. Wallahi fada zai mana. <laughs> To ai ba na komai ina zaune ne Hafsa. Ba abin da nake yi sai dai in zauna kawai. Ni kuma na saba da dan aikace aikacen dan motsa jiki na ko na dan ji kwari kwari. <laughs> In nake to kin gani kawo kawo in bai kamata ki mopin nan da kanki ba ai yanzu sai ya zama mana damuwa kika ce za ki mopin nan da kanki a gidan nan sun bi so da yin shigan jiya zauna kawai in ta zama na wa ina ki je ki kwanta ki huta abinki <laughs> to shi ke tun tunda dai kin hana ni din na hannu ba zan yi ba sai in barki ki je ki tayi ki din ko ko ke fa ina yawwa au hamsa na'am jiya muna cin abinci da jiya kina wata magana shine na ce bari in tambaye ki da gaske ne kika ce kin fi son ki zauna da iyayen mijinki da uwar mijinki ku zauna tare da ita anya da gaske kike yi kwarai ko ina ina so in zauna da uwar mijina tamkar mahaifiyata mata biyayya sannan kuma ina so ita ma ta ɗauke ni tamkar yadda ta haifa a cikinta. Kuma da gaske kike? <laughs> Ina da gaske nake yi. To ba kya gudun Hafsa, uwar mijinki ta zame miki matsala ta tare da mijinki. Haba ina, ai wannan ra'ayin wasu jahilan matan ne, wanda ba su san darajar iyaye ba. Kin ga kuwa ni bana taɓa fata uwar mijina ta zama min matsala. Haka ne. Amma kuwa da ke da ɗan uwanki kun sha bamban akan dukkanin sauran mutane. A ina kuka samu irin wannan ɗabi'a mai kyau haka? A lokacin da iyayenmu suke raye sun ba mu kulawa kuma sun hore mu da cewa duk ɗan adam inda muka gani kan mu wulakanta shi. Sannan kuma kan mu ɗauki kowa a matsayin abokin gabanmu. Haka suka ce mana ina. Alhamdulillah. muku albarka. Amin Gaskiya kuna da hali mai kyau. saka muku da alheri. Bari in je to in zauna tun da kin hana ni in aiki. wato wasu abin da nake tunani wani abu da na fahimta game da ina? kamar akwai abin da take ɓoye mana ba ta so mu sani kuma akwai abin da yake faruwa da ita wani, mu ba ba mu san shi wallahi ma yana tsammanin haka domin duk da irin kulawa da muke ba ta hakan sa hankali da hukunta kullum cikin tunani da damuwa to amma ba kya ganin kamar za mu iya sata a gaba matar sa sa mu tambaye ta har sai ta gaya mana me yake damunta na tana so mu sani da ita da kanta za ta shaida mana har sai mun roke ta ba amma ba ta so mu sani kaga ko ko da mun tambaye ta ina ga abu ne mai wuya ta sanar da mu haka ne tabbasin da a ce tana so mu sani za ta sanar da mu to amma ni a tunanina sai ne tabbas abin da yake da ta abu ne mai matukar muni tunda kin ga kullun yanayin ta gaskiya salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah kabiru ma'am mama kai da kanka kuma kake yanke yanken kaya wallahi mama ai na shigo in gaida ke ne to da na duba sai na ga kayan a wargaje a kan gado kuma na tabbata an wanke to shine sai na ce ya kamata ninki na sarki na gode alashe albarka na gode amin mama ba wani abu da kike bukata yanzu ba komai abin da dai za ka yi kawai yanzu ka shirya ka tafi gurin aikinka to shi ke eh albarka ba komai ba komai to shi ke to sai na da lafiya ina ba da sa'a zagaya ne? Eh na dan zagaya nan baya ne. Lafiya lau ina gajiya. Adalla tashi lafiya. Alhamdulillah. Ya nauyin jiki. Ah, alhamdulillah. To Allah ya dace. Madalla Allah ya sa'a. Amin zan wuce gurin aiki ne dama insha Allah. A da lafiya Allah ya sa'a. Mama akwai a ofis da ina son zan ɗauki wanda zai dinga kula min da harkokina na yau da kullum wato manaja. Eh, to ina buƙatar addu'ar ko don Allah ya sa mu samu nagari. ai addu'a kan kullum dama ana yin ta Allah kuma ya hada ka da mutumin kirki irin halinka mai irin halinka na kirki <laughs> Allah ya hada ka da shi kuma Allah ya tabbatar da alheri Allah ya baka abokin arzikinka madalla yawwa a da lafiya na gode <laughs> Ah, malam abdullah kamar yadda na gani a nan ka cika duk waɗansu sharuɗa da muke bukata wajen ɗaukan ma'aikaci a wannan kamfanin namu alhamdulillah sai dai kamar yadda na sanar ban sani ba ko hakan zai maka daidai idan allah ya sa muka ɗauke ka aiki a wannan masana'anta tamu za ka iya wakilta ta ta ɓangarori daban-daban na wasu harkoki nawa ta yiwu eh, wasu harkokin su haɗu a lokacin aiki ko kuma ba ranakun aiki ba ma misali ban sani ba ko za ka amince da haka a'a alhaji ai tun da dai har zan kasance ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfaninka duk yadda ka umarce ni haka zan yi insha Allah to na sai wani hanzari ba gudu ba a ƙa'idata idan zan yi waɗansu ma'amala komai ƙanƙantata ka na kan je ne in tsuguna a gaban mahaifiyata in sanar da ita